ta gwamnatin najeriya abubuwa da ta yi na tallafawa manoman nan a cewar gwamnatin ta tarayya da ta bullo da wannan tsari ne domin tallafawa kananan manoma da rancen kayayyakin noma wanda hakan zai ba su damar gudanar da harkokin noma a cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba himma akan wannan abubuwa da suka karba gwamnati ta ba su kuma suka mayar mata rancen da za a biya shi bayan mutum ya kammala noma sau uku to sai dai ana fuskantar matsala ga wasu manoma da suka karbi rancen musa bukar shine shugaban ungiyar manoman shinkafa a karamar hukumar yola ta arewa fadar gwamnatin jihar adamawa don bashi bashi ne ko a wani addini ne ka sani idan yana kanka tilas ne ka biya to belle na gwamnati an ba su biya yanzu don son kansu ba akwai lokacin da za su biya idan gwamnati ta matsa tana son kayan ta san hanyar da za ta bi ta karɓo kayan ta ga ma abin da wasu manoman ke cewa idan an baka amana ya kamata ka tabbata akwai hisabi akan abin da aka baka ba naka ba kiran da nake wa yara ko ne lokaci duk lokacin da aka baka mukami aka baka kayan mutane ko kuma aka baka kayan da zaka isarwa jama'a hannunsu tunda ba kyauta ba bashi ne ka ba su daidai abin da suka nema sannan kuma a ba a akan lokaci sannan kuma idan baka basu ba ma akwai haƙƙi tsakaninka da su duk abin da ka rage akwai sakaya a wurin uba a yanzu haka da ƙungiyar manoman shinkafan ta ce a shirye take ta kai duk wanda ya bujire wa yarjejenin da suka yi da shi a lokacin da ya karbi rancen kayayyakin noman gaban kotu domin fuskantar shari'a alhassan haladu labaran libati daga yola